الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد باقي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukin sarki da ya sake nuna mana yau juma'a hajji babbar rana 22 ga watan juma'a ula a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da goma sha uku ga watan afrilu watan hudu shekara ta 2012 ne a yau da izinin Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai za mu tayi sabuwar sura bayan da a darasin da ya gabata maka ciki a ƙarshen suratu annam ne za mu tashi farkon suratu al-qasas suratu al-qasas ita ce sura ta ashirin da takwas. a jerin ayoyin alkur'ani mai girma daga Fatiya zuwa suratul namli aya ta sura ta bakwai suratul qasas ita ce sura ta ashirin da takwas. mala yace suratul qasas wannan sura sunanta suratul qasas sura ce da suke dauke da kissoshi idan ka ce al-qasas shine labarurruka kuma lafazin al-qasas ya zo a cikin surar a inda Allah ta'ala yake cewa falamma ja'ahu wa qassa alayhi al-qasasa qala la takhaf najawta min al-qawmi adh-dhalimin wannan da tijan kenan nan birnin Madina mala yace suratul qasas makkiya suratul qasas an saukar da ita ne a makka ma'ana kafin ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya yi ƙaura daga makka zuwa madina wahiya saba'un aw samani wa sumanuna aya ita suratul qasas ko dai ya na tana da ayoyi tamanin da bakwai ko ya na tana da ayoyi tamanin da takwas lissafi nau kenan biyu kenan amma daidai gwargwado binciken da na yi da ya tabbatar kama daga arra'iya ta al-Imam Shatibi rahimahullah azza wa da littafai da suke magana kan Abdul Ayi ayoyin suratul eh, qasas da ayoyi ne 88 samanin cewa na aya tana da ayoyi 88 duk da cewar an akwai wurare guda biyu da aka yi ne wurin lissafa kun gane ko wuri na farko shine alif abin nan qasim aya ce ko ba aya ba ce a ƙiddigar malaman kuwa baki ɗaya sunan aya ɗaya ce wani jina da ke ko Ba ga idan nan ya zama aya ɗaya za su zama nawa kenan tamanin da tara kenan saboda aya ɗaya wasu sun raba ta biyu to amma kuma a can gaba inda Allah ta'ala ya lissafa ma yake kisanta mana kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam zuwa birnin Madiyana wala mawara da ma'a Madiyana waje da alaikum masalinan nasi yas'un aya ɗaya kenan a ƙirdigar malaman ayoyi waɗanda ba na kufa ba mana waɗanda ba su waɗanda suka lissafa ƙwasi mim aya ɗaya sai zama na waccan ayar sai suka haɗe ta zama aya biyu suka haɗe ta zama aya ɗaya inda wannan ma warada zama amadu yana waje da alaihi mutumin nasi ya kona waje da mai duni mamar ajini ta zudan qala ma kuma kwala ta qala ta'ala nafsi hatta yajra ri'a wa abu na shafin nashahun kasa ta ta'addu na aya ɗin kenan amma ga waɗanda ba malaman kufa ba ma'ana waɗanda ba su lissafa wannan a matsayin aya ɗaya ba sai suka lissafa falan ma wa ragama a yana waje da alaikum mata minan nasi yasqun aya ɗaya waje da min duni mamra a teni sabuwar aya ce ana ba ta fahimci wannan da ke ko sai zama na kaga abin ya zama an daidaita kenan wa mawdu'a har ra'isi babban abin da wannan sura mai albarka take karantarwa بعد التوحيد bayan توحيد da ke cikin sa bayanu annar rusula yukhrijuhum qawmuhum min biladihim tana ɗauke da bayanin cewar manzanni mutanen su suna fitar da su daga cikin garin wannan ba sabon abu bane haka mutanen annabi shu'aib alaihi salatu wassalam suka ce qal mala allazina istakbaru min qawmi lan nukhrijannaka ya shu'aib min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala wa law kunna karihin ثم يردهم ثم يردهم الله إليها عزة sannan ubangiji Allah madaukin sarki ya mayar da manzannin nasa cikin wannan garin suna masu madaukaka masu daraja bayan mutanen su sun fitar da su kuma Allah ta'ala ya mayar da mutanen ya mayar da manzannin zuwa cikin garin garin da aka fitar da su kenan kuma da ubangiji Allah madaukin sarki zai yi ramara Ita wannan ma abin nan waja'a rasulun min aqsal madinati yas'a قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج من خائفا يترقب سيفتح sai كما حنير hanyar madina kaga ya fita amma da ya dawo birnin masar fa sai ya dawo a ko ya dawo a matsayin annabi kuma manzo da ubangiji Allah madaukakin sarki ya aiko shi ani til qawmi zalimin qawma fir'aun ala yattaqun wannan shine takaitaccen abin da wannan sura ta kunsa sura ce da take dauke da shi ina fata mun fahimci wannan da kyau sura ce da take karanta da tauhidi sura ce da take bayanin manzani idan aka mutanen suka fitar da su daga garin su Allah ta'ala yana mayar da mutanen a Isa dubi da ubangiji Allah da kafaran maka suka fitar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga dubin da Allah ta'ala ya mayar da annabi sallallahu garin makka yana aziz ya kara da garin makka baki ɗaya babu wani arne da ya fito da ya daga ranar kuma ya guma kan nan baki ɗayan su ya dinga tunkuɗe su yana wa qul al haqq wa zahaqa al-batil al batila kana gaba da aka kakkabe gumaka daga ka'aba baki ɗaya har a shekara ta tara kuma aka haramta duk wani kira da ba na tauhidi ba a garin maka ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amin hada wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadli har kun yi tsammanin talauci ai su suke taimakawa su suke kawo kayayyaki ana fa sawfa yughnikum Allahu bi fadlihi insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات الكتاب المبين وبنجد الله من أكسر يتيطى qasim waɗannan harfa guda uku da fa'un da sinin da mimu a lokacin da aka haɗa su suka zama wannan kalma ubangiji Allah maɗaukin sarki kaɗai ne ya san me ake nufi da wannan kalma sabanin da za ka ɗauki fa'un ka san harafi ne daga cikin huruful hidayya huruful mabani harufan da ake gina kalma da su za ka ɗauki sinun ka san harafi ne da ake haɗa jumla da shi inda za ka ɗauki mimun ka san harafi ne da ake haɗa kalma da shi kamar yadda in ka ɗauki kafin ka ɗauki tawon ka ɗauki ba'un za su baka ka taba kamar yadda ka ɗauki kafin ka ɗauki rawon ka ɗauki alhamza za su baka ƙara'a ubangiji Allah madauki sarki ce tilka ayatul kitabi waɗannan ayoyi ne na littafi ma'ana ayoyin da ke cikin wannan surar suratul qasas ayoyi ne na littafi wani littafi alqur'ani mai girma kamar yadda muka faɗa a farko farkon suratu annabi tilka ayatul tilka ko kitabin mubin tilka ayatul kitabi waɗannan ayoyi ne na littafi da yake al-mubin littafin da ke bayanin abu filla filla daki daki yake fayyace ƙarya daga gaskiya gaskiya ta fito fili ƙarya ta fito fili ya halaka man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون الله تعالى يتي نتلو عليك ياكي وانا النبي ميدبن درجة منا كرن تامتا من نبأ موسى وانا أبو وانا ساشي أقبع ديك بكينا من انت زمان لتبعيض كينا كما يدعى الإمام الشوكاني يكي كيتو وانا أشكي فتور قدير الجمع بين فني رواية ودراية من علم التفسير yace min naba'i Musa wani abu na bangare wani abu na tarihin annabi Musa alaihi salatu wasallam wa fir'auna da shi da fir'auna muna karanta maka wani bangare na tarihin annabi Musa alaihi salatu wasallam da fir'auna bil haqqi labarin yana cike da gaskiya ba drama bace ba fim bane ba shafa labari shuni bane a'a bil haqqi labari ne da ke kunshe da gaskiya li qaumin yu'minun ga dukkanin mutanen da suke imani ma'ana su ne darussan da ke cikin zai amfana nan إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين mufsidin ubangiji Allah madauki sarki ce inna fir'auna, lalle shi fir'auna ala ya burin kasa, ya burin kasa. ɓarnashi ya aikata ɓarna ɓarnashi ta ce ɓarna ala fil ardi ya aikata ɓarna ya burin kasa wurin aikata ɓarna fil ardi a kasan masa daga cikin nau'ukan ɓarnar da yi wata ala ahala shi'an sai ya daddatsa mutanen masar suka zama kungiya kungiya bangare bangare kasan wani nau'i ne na na abin nan na fir'aunancin shugabanci maimakon shugaba ya bar 'yan ƙasa su zama a kan manhaja ɗaya kan tsari guda sai ya raba tsakanin su ya cusa musu wata mummunar aƙida kaga sai su je ta faɗa a can shi kuma yana can yana ta tsotsar abin da yake tsotsa yana gaba ina fatan kaza wannan dabara ce na shugabanci wace ja'al ahlaha shi ya sanya mutanen masa da zama tawaga tawaga gari gari waɗannan kabila daban wannan bangare daban akwai yan kudu akwai arewa akwai yan akwai yan tsakiya akwai waye akwai akwai kibdawa akwai banu isra'ila haka dai duk da ya sanya al'ummar gaba ɗaya dan su mishi hidima ya zamana na kawai suna ta suna fama da kansu tunanin mulkin sama bai zama a kwakwalwarsu ba kaga wani nau'i kenan na dabara na dabaran shugabanci na fir'aunanci kenan maimakon ya dora su akan tafarki na daidai su gara ubangiji ina sai ya haɗa su ta su ta maganganun su shi kuma yana ta yana abin da yake haka yi musu yastadifu ta'ifatan minhu yana wahalar yana raunanar da wata tawaga daga cikin tawagogin da ya rarraba ya ɗauki tawaga guda wanda ke su ne banu isra'ilawa yake raunanar da su yake azabtar da su yake bautar da su kamar yadda muka karanta a cikin suratu ash an abbata bani isra'il isa a cikin suratul araf ya ce an arsil ma'ana bani isra'il ka sakan ma bani isra'ilawa mara kuma su iska game da kowace shi ya yake raunar da su daga ciki yuzabbihu abana'ahu yana yanyanka ƴaƴayensu maza wa yastahyi nisa'ahum yana barin matan ba tare da yayanka innahu lalle shi fir'auna ya kasance innahu kana min al-mufsidin lalle fir'auna ya kasance cikin mabarnata min al-mufsidin cikin mabarnata sai kenan kisa nau'i ne na barna da in yawa in shugaba ya zama na ya dora kanshi a cikin irin wannan to ya zama cikin mabarnata fir'auna kuma shine shugaban su akan wannan ana ta ruruta kissar cewar fir'auna ya yi wannan ne sakamakon bokan shi ya buga masa ƙasa ya ce za a haifi wani cikin bari waɗannan maganganu suna buƙatar dalili sai su in a hadisan bukhari ko muslim ko hadisai na cikin sunan ba nan baka taba karanta aya akan wannan ba ta ci ne da ake samu cikin na'am na nufin wata ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ubangiji Allah madauki sarki ce wani ridu abinda muke so muna nufin ne annan munna ala ladina subifu ni falala ta musamman ala ladina subifu ga waɗannan waɗanda aka raunana wanda aka faɗa watan ayar yastabifu qa'ifatan minhum yana raunanar shi fir'auna kenan yana raunanar yana take wata tawaga daga cikin tawagar waɗanda yake yadda yake shugaba da wanda yake so ne bani isra'ilawa ne Allah ta'ala ce wa nuridu kuma muna so ne anna munna ni falala ni ni'ima ita ce almanu alal ladina sufifu fil ardi ga waɗannan waɗanda aka raunana su a ban ƙasa wa naj'aluhum a'immatan masanya su zama su ne jagorori bayan da sun zama su ne bayi la mu zama su ne jagori mu sanya zama su ne jagori wa naj'aluhumul warithin mu sanya su ne waɗanda za su gaji dukiyar fir'auna da mulkin sa da komai da komai nashi no kenan aka ambata wa nuridu an namunna ala allazina nastud'ifu fil ardi daya wa naj'aluhum a'immatan biyu wa naj'aluhumul warithin uku wa numakkina lahum fil ardi muna son mu tabbatar da su a bayan a bayan ƙasar masar haɗi da shan baki ɗaya no kenan hudu wani ya fir'auna muna son mu nuna wa fir'auna ne wa hamana da babban wazirin sa haman wa junudahuma da su baki ɗaya mu nuna musu minhum daga su waɗanda ake raunanarwa ɗin a da yanzu mu nuna musu ma ya yahzarun abin da suka kasance suna gudu abin da suka kasance suna jin tsoron ya faru muke son mu nuna musu abubuwa nauke na aka faɗa ubangiji Allah madaukin ya yace yana so yi musu kaza yi musu kaza yi musu kaza yi musu kaza yi musu kaza haka ne lissa ba a cikin wannan tsoron mai albarka tsoron mai kasance kuma duk ubangiji Allah maɗaukin sarki ya cika musu wannan duk waɗannan ya cika musu yace wa awrasnal qawmal lazina kanu yustab'afuna masharik al arzi wa magharibha allati na fiya. wa awrasana alqawma lazina kanu yustab'afuna kun ga jumla ta fito wa awrasana muka gada musu kaga wannan da alahum alwarisin wa awrasana alqawma sai muka gada wai waɗannan mutanen allazina kanu yustab'afuna waɗanda zai kasance ana raunanar da su wa awrasana alqawma lazina kanu yustab'afuna masharik al-ardi wa magharibha kaga masar da da kenan baki daya gabas da yamma aka da musu wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il kaga wannan ita ce kalmatu rabbikal husna da ya musu alƙawarin shine Allah ta'ala ya ce ya cika musu wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il bima sabar wa dammarna ma kana sunu wa qawmuhu wa ma kanu Allah ta'ala ya sanya musu ya gada musu da kasar kamar da ya faru a nan ya tabbata musu da ita shine wani makina na wasu ardi ya tabbatar musu da wannan haka nan ya gada musu da kasar yace kam taraku min jannati wa uyun wa surun wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kazalika wa awrasnaha qauman akharin Mu gada da daga wadansu mutanen da suke na daban shi su ne waɗannan wa awrasna alqawma alladhina kanu sawfa wa masharik al-ardi wa maghariba allati barakana fiha wa dammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila bima sabaru wa naj'aluhum a'immatan mu sanya su su zama jagorori ubangiji Allah madaukin sarki ya sanya sun zama jagorori inda Allah ta'ala yake cewa immatan minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun cikin suratul sajda ba kun karanta ta sallah subhan yau ba ko karanta ta waja'alna minhum muka sanya daga cikin su su suwa kenan su bani isra'ilawa a immatan muka sanya su aka samu jagorori yahduna bi amrina suna ɗora mutane suna shiriwa da umarninmu da wahayinmu lamma sabaru saboda haƙurin da suke wa kanu bi na yuqinun an samu abubuwa ne kenan ga haƙuri ga yaqini abin da ke gadawa da mutum ci gaba da nasara kenan kai haƙuri kai yaqini duk irin haƙurin da suke udina min qawli an ta'tiyana min ba'di ma ji'tana an azabtar da su an yanka su amma duk da su ubangiji Allah madaukakin sarki ga abin da ya musu wa kanu bi na yuqinun wa ya fir'auna wa hamana mu nuna wa fir'auna da haman ma gano ya hazarun aku an nuna musu ko tun da halakar da su dan da ubangiji Allah madaukin sarki ya ketare da fir'auna a ya ketare da annabi Musa alayhi salatu wassalam daga wannan teku din sai Allah ta'ala ya ce waturikil bahra rahawa ka bar kogin yadda yake ya yake a tare yadda yake a tare ɗin nan to ka bar shi haka yake tunda daman da ya zo an mai wa'ayi yadda kike ko da yadda kike ko fan farga fa kana kullu firkin kan qawdal afi to haka da da yake tare yanzu kenan zai sake dukan tekun sai ya hari kaga sai zaman na shi yana waccan gabar fir'auna yana wannan gabar kenan sai Allah ta'ala ya ce watrikil bahara ka bar tekun rahawan yake innahum jundun mugharquna waɗannan ayari ne ɗauga ne rundunoni ne za a halakar da su kam taraku min janati wa uyun wa zurun wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha zakiyin zalika warithnaha qawman akharin na'am wa auhayna ila فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى سيمك كم سامة ما يجرى أنه موسى عليه الصلاة والسلام me muka kimsa mata an arzi'i cewar wannan ɗana ki ya da shi kun ga idan ya zama na wannan wahayi ne na kenan na ilhama in kuma ya zama na wahayi ne ubangiji Allah madaukakin sarki ya turo mata mala'ika mala'ika yi magana da ita ya ce da ita Allah ta'ala ya ce ki shayar da shi ya zama da ita annabiya ya zama da ita annabiya kun gano wannan da ke ko ya zama da ita annabiya ba ubangiji Allah madaukakin sarki ya tura mala'ika zuwa ga nana Maryam yake cewa liya balaki gulaman zakiya na fata mun fahimci wannan da kyau abin da zai na faɗa na faɗi wannan akwai wanda ya ce shi masanin tafsiri ne yake cewa Allah ta'ala ya yi kaza ya sa wa awwai ba wahyi ila al-hawariyina Allah ta'ala ya yi wahayi zuwa ga hawariyawa sahabban annabi Isa alaihi salatu wassalam sai yake so ya ce shi ma mutanansa an yi wahayi zuwa gare su ko fahimci wannan da ke ko to kaga ba irin madakala da mutum mutum da ba zai bu ba Allah nasu Allah salamatu wa afiya Allah ta'ala ya tsare mu tsare mana aqidar mu su ne ba ake ganin ka ta da an zo shehunan su a masallaci sai da zai an ta a ɗakin mutum an gashi a ina ne an gashi a ina ne an shi ina ne Allah ta'ala ya sauke ka taba ji wani annabi ya rasu an shi ka taba ji an ga sayyidina Abubakar ya bayyana wani an ga sayyidina Umar ka taba ji an gansu shehu usman bin fodi nan nan nan shi na taba ga hannun shi wannan sai wani tura tare da gida ce ya bayyana a wurin kaza ya bayyana a zariya ya bayyana barikin sale ko dai ko ada ne bayyana ya bayyana a dar Allah ta'ala ya zo wa auhayna ila ummi Musa sai muka kimsa ma mahaifiyar annabi Musa abinda muka kimsa mata an arzihi cewar wannan ɗana ki da kika haifa ki shayar da shi fai za khifti alaihi in kin ji tsoron ba za ki iya jajircewa ba an ba ta zaɓi kenan fai za khifti alaihi in kin ji tsoro ga wani abu zai iya samun shi fa alqihi fil yammi to ki ɗauke ki jefa shi a cikin teku wala ta khafi kwata kwata kar ki ji wala ta hazani kar ki razana kar ki bakin ciki inna raduhu ilayki lalle mu waɗanda za mu dawo miki da shi ne dan ba mu muka ciki ba to za mu dawo miki da shi abu na farko kenan abu na biyu wa ja'iruhu minal mursalin lalle mu waɗanda za mu sanya ne cikin rijistar manzanni cikin tawagar manzanni ina fata mun fahimci wannan dake kaga abinda saƙon wahayi kenan ya ɗauka ko ya zama wahayi na ilhama ko ya zama wahayi na Allah ta'ala ya tura masa mala'ika ko ya tura mata mala'ika ne bai zama da ita annabiya ba sannan kuma wani ya zo ya ce mana ai shehin ko wani nashi an mai wahayi to waye ya tabbatar da wannan na wannan qur'ani ne ya tabbatar da ammata mata ba ta mun bai wannan da kyau na wannan qur'ani ne ya tabbatar dole ne da zazzaka ina sahabbai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya tabbatar dole ne amma an zo ne mutum zai zo ya ce an yi wa shehin shi ko malamin sa ko wani nashi wahayi waye mai wahayi ويوبد الإلهام بالآراء أعني به إلهام الأولياء وقد رآه بعض من من تصوف وعصمة النبي تكتب اكتفى هذا من مرات سوريا فلا يتي ويوبد الإلهام بالآراء أنا لو كان إلهام أيوة سيدي إتا أشان كسر الآراء نتشي الآراء شيني dajin da babu ko ɗan bishiya sahara kenan fana basnahu bil ara'i wa huwa saqim da yake babu komai wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalna ila mi'ati alfin aw yuzilun amrukum wa sallam ila wa in bazul ilhamu ana iban ilhamar waliyan shi sai ce a'ani ilhamal awliyai ita ina nufin ilhama ta waliyai da ake cewa nan mutumin mutumin Murtaniya ne ya rubuta wannan littafin ba mutumin Najeriya bane ka kusan duniyar su ban cike da ita wayin bazul ilhamu bil arai ani ilhamal awliyai wa qadara wa ba'd man tasawwafa da yawa daga cikin su bai suna ganin wannan sai an mai haddasa ne kalbi an rafi zuciya shi daga ubangiji sai yana cewa ku kuna karba addinin ku ne daga gurin mutum su kuma suna shi kuma yana karba addini ne daga rabul zai. wa yana cewa haddasa ne kalbi an rafi haddasa mu kalbu an shaytani ne A Allah kuwa wallahi an shaytani ne daga shaydanin sa ne shaydan ne ya bude mai ido yawa وأوحينا إلى أم موسى أن أرضئه تشورك شادشي فإذا خفت عليه إن كنت ظروف فألقيه في اليم ya jefa ya cikin teku kaga anan a da ta an bayyana mana ki sanya ya cikin tabu shi shine cikin akwati ki dauki akwatin ki jefa shi a cikin teku wala ta khafi karki ji tsoro wala ta hazani karki bakin ciki inna ratuhu ilayki lalle mu waɗanda za mu dawo miki da shi ne la ilaha illallah wa ja'iluhu min al-mursalin kuma lalle mu waɗanda zamu sanya yi cikin manzanni ne haka kuwa kai ta ɗauke shi ta sanya shi a cikin akwatu kar kai azarbabi ka ci akwatu. an mai kaza an mai kaza an mai kai an mai fulo an yi waye an yi waye qur'ani hadisi ne ba wannan ba kar ya fi isra'iliyat allati ma anzalallahu biha min sultan sai ta sanya shi cikin akwatu da ta jefa da ta sanya shi cikin akwatu sai ta zo cikin tekun kuma ta jefa shi ba ta yi nata kenan ba na'am taqatuhu آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين الله تعالى يقول فالتقطه آل فرعون sai mutanen fir'auna suka tsince shi kenan Allah Musa alaihi yana sabuwar haihuwa ba yana sabuwar haihuwa ne wannan al'amuran suka kasance kaga ba za ta iya jimirin tsare shi ta sha da shi a gida ba don kuwa fir'auna azalimin shugaba ne yana da jami'an lakin asiri maza da mata za su iya bankaɗowa da haka sai ta yi wannan abu ta sanya a cikin akwatu ta jefa akwatu a cikin teku akwatu kuma Allah Ta yake cewa faltaqafahu alu fir'auna sai mutanen fir'auna suka tsanci wannan akwatin sun tsince shi ne liya kuna lahum aduwan wa hazan wannan lamun malamai sun yi kara mu juna sani shin lamun akiba ne ko lamun ta'ali da yawa malamai suka ce lamun akiba ne me lamun akiba dan kashin al'amarin ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza Muhammad al-Amini Shinkiti a cikin Abuwa'ul Bayan fi al Qur'an bil Qur'an yake ina lamun ta'ali ne ya zuba bayanai masu gamsarwa a ciki wanda yake neman karin bayani sai ya koma liya kuna lahum aduwan dan ya zama maki a gare su wa hazanan kuma abin damuwa ya zama ko bai zama ba ya zama sai da fir'auna ya haɗa tawaga guda dan a ji a yanke shi inna fir'auna lalle fir'auna in ji Allah madaukin sarki kun ga a can yace mana inna fir'auna ala sal ard ya burin kasa da barna a banka anan Allah ta'ala ya ce, inna fir'auna lalle fir'auna wa hamana da wazirinsa ministansa mai faɗa a ji a gwamnatinsa hamana kasa haka rayuwa za ga duk yadda fandara wani take fandara duk jahilcin sai ka samu ko wani mutum guda da yake magana da yawansa da yake tuka tsiyarin inna fir'auna wa hamana wa junudahuma da rundunoninsu kanu khafi'in sun kasance mutane ne waɗanda suka aikata ɗanyen laifi shine ma'anar kanu khafi'in sun kasance masu aikata laifi ne ba masu kuskure ba domin khafi'in fili ma gidansa khata'a yaqtahu khafi'in Aga mai harfi guda nawa kiran mai harfa guda uku kha'un da fa'un da alhamza wannan kuwa an ga kha'un da fa'un da alhamza yana nufin aikata laifi akan ganganci ba akan kuskure ba amma idan ya zama akfa'a mai alhamza da farko mai harfa nawa kiran hudu to shine yake bada ma'anar kuskure ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو أخطأنا أبونا ما muke kuskure kenan. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم kaga wannan akhfa yana da harfa guda hudu saboda haka shine kuskure kuskure amma shi wannan ganganci kenan kamar da Allah ta'ala yake cewa bala man kasaba sayyi'atan wa hafa bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar aga Allah madauki sarki yake cewa yusufu ayyuha siddiqu abinna yusufu a'rif an hadha wastaghfiri li in nake kunci min al khati'ina kin karanta cikin masu zunubi zai ce wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al khati'ina cikin masu laifi ba cikin masu kuskure ba haka Allah ta'ala ya ce abin nan wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'una kaga bai ce mukhti'una ba sai ce khati'una masu ganganci kenan masu laifi ومد الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ناصية كاذبة ناصية كاذبة خاطئة كان خاطئة اسم الفاعل هنا تناسب اسم الفاعل هنا ربعين ربعين لنا مخطئ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين تنكفن شيء مبرنا ثاني من الله تعالى فلا أبايا أبنى إنه كان من المفسدين can mabarnata nan kuma masu aikata laifi akan sani ba kan kuskure ba domin ubangiji Allah madaukakin sarki annabawa biyu manzanni biyu ya tura wa firawuna shekarai na'am وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتقى نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون kun ga yanzu dai موسى Musa الصلاة والسلام wasallam yana jariri ya shiga hannun Fir'auna Ubangiji Allah madauki sai yake cewa wa qalat fir'auna sai ne ɗakin fir'auna mai suna Asiya kuma da sunan ya zo a cikin hadisi cikin sunan Tirmidhi ya fita daga cikin Isra'iliyar kenan ko hmm. yawwa wa qalat imra'atu fir'auna sai mai ɗakin fir'auna ta ce qurratu ainin li walak mulki wannan mana ya zame mana natsuwar ido ya zame mana natsuwar zuciya da kai mulke shi mana la taqtulu kada ku kashe shi kaga wannan jumla ta nuna kenan fir'auna yayi yunkurin kashe shi sai ta ce la taqtulu kada ku kashe shi A asa an yanfa'ana muna fatan ya amfani mu aw nattakhidhu walada ko kuma mu yi tabannahu mu rike shi a matsayin ɗan mu zama da shi ɗan mu kawai wa hum la yashurun su din nan fa suna wani hali da ba su san komai akai ba ba san ya al'amari zai kasance ba haka ta faɗa ina ta mun fahimci wannan da ke ko kuma na ga wannan mutanen ne sun fi karfin maza mata sun fi karfin shi kenan suna ba mu tsoro mata suna ba su tsoro yawa shi na sai aka batun a ɗaure shi ma ba ta kashe shi ba ta taso ba duk wannan ba bai taso ba sai ake tunanin yanzu kuma ya za a yi nam وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين Allah ta'ala ce wa asbaha qadu ummi kun ga daman gidajen biyu ne ko da gidan annabi Musa alaihi salatu wasallam inda aka haife shi yana jariri aka sanya shi a kwati da kuma gidan da yake gidan Fir'auna yanzu dai mun ji abin da ke faruwa a gidan Fir'auna cewar yayi yunkurin ya kashe shi mai ɗakin zai ce kada ya kashe shi ai muna fatan ma ya amfane mu ya amfana ko bai amfana ba ya amfanar dan ya babbago kafirci baki ɗaya ya hantsala da cikin teku ai ka ga shi amfani kenan yauwa amfani kenan ya tsatsago kafirci gaba ɗaya ya kifar da shi to yanzu kuma sai gida annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ce wa asbaha fuadu ummi ummi Musa fariha sai zuciyar mahaifiyar annabi Musa alaihi salatu wassalam zuciyarta sai ta waye gari babu komai a ciki in ban da tunanin annabi Musa babu wani abu ne shi kawai sai shuru tunanin shi take ya al'amarin zai kasance kenan tun da ya ce wa asbaha sai abin nan zuciyar mahaifiyar anu Musa ta kasance ta waye gari ga ba komai kenan wancan abin kamar je ba shi da sai a tekun nan kamar wani bangare na dare ne wani da maraice ko cikin dare ko makamacin haka yayin ta waye gari ba sa tunanin komai irin wannan za ga ko karin kumallo lubai ba ana tunanin ɗafa jariri sabon haihuwa aka sanya shi a ciki aka sanya shi cikin akwati ya ko daga asibiti zuwa gida yaya ake tallafa shi aka sanya shi cikin akwati aka wuce shi aka sa shi a ciki wa asba bu'adu min Musa fariga sai zuciyar mayatar annabi Musa alaihi salatu wassalam ta waye gari fariga ba komai in banda tunanin annabi Musa alaihi salatu wassalam in ta da kadan rage ta kusa la Dibi da ta yi bayaninsa ta ce ɗanta ne ta kusa ta yi bayanin ta ce ɗanta ne laula an raba suna ala biya in ba da mun ɗaura zuciyar ba mun tamke zuciyar ta ta ba da ta yi bayani da ta ce ɗanta ne yayi mun yi wannan ne litakuna min almu'minin domin ta kasance cikin mummunai waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzancin Musa alaihi ta bi ku Allah ta'ala Allah ta'ala sai rike zuciyar amma uwar mahaifiyar ɗan ya ta yi wani ta taso a kanta faɗi da tuwa ta ce ɗanta kuma bayan ta su sanya sai Allah ta'ala ya ɗaura zuciya ya tamke zuciya وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون الله تعالى يتي وقالت لأخته قصي سيما هي النبي موسى عليه الصلاة والسلام ta ce ma ‘yar uwarsa, kenan annan Musa alaihi salatu wasallam ba shine ɗan farko ran gyatu mace ba. Wannan shi na da kyau ko? Yana da yana da ya kenan. Wa qalat li ukhtihi sai ta ce ma ‘yar uwar annan Musa alaihi salatu wasallam, qusihi tashi ki je ki farauto mana labarinsa. Bisawunsa shine alqasas kenan, tatabbu'ul asar. Bisawunsa shiga gari ki kalato mana ki jiyo mana mai gari ya ɗauka me ake cewa dangane da annabi Musa alaihi salatu wasalam ba wai sunanta kusi ba eh <laughs> ba wai sunanta kusi ba a kusi je ki jiyo mana labarin mai gari ke cewa dangane da labar dangane da auren Musa alaihi salatu wasalam wanda bayanin shi ake cewa fa basurat bihi an junubi sai ko ta isa zuwa ga fadar fir'auna sai ta hangi annabi Musa alaihi salatu wasalam shine fa basurat sai ta hange shi an jun fa bi sai ta hange shi an junubin daga nesa kun gane wannan da kyau ko lalle kan ta gan shi gashi can amma yana nesa da ita dan akwai jama'a an taru kuma ana ta kallo amma ita ma tana cikin an kallo ita ta kallace ne an junubin daga nesa shine junub na nesa wa sahibi bil jambi da abokin ka wanda yake kuma manisanci akwai tazara tsakanin a ga iza mai janabawa yake nesa da ni da masallaci yawa illa abidi sabir kenan ko fa basura bi an junubin ta hange shi daga nesa ta gan shi tabbas wa hum la yash'urun alhalin su ba san wannan yar uwar shi bace ban san kuma me kaje me kazo ba subhanahu wa ta'ala zai da Allah ta'ala yake bayyana abubuwan nan وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وتنقبين أكي وانا تنبين أصابها هي tun kuma kowa ya zo babban abin da zai ja hankalin mutane a wannan lokaci shine ya za a ya sha nono ya za a nemi abinci ina fata mun fahimci wannan da kyau ko Allah ta'ala ya ce wa harzamna alaihi marabiya sai muka hana mashi karban nonon kowace mace haka ubangiji Allah cikin sarki duk wannan zaman da ake a falo kowace ta zo annabi Musa bai karɓi nonon ba shine wa harzamna alaihi al marabiya duk muka hana mishi karɓar nonon kowace ya mace min qablu kafin zuwa mahaifiyarsa kun gane ko fa sai wannan yar uwar tashi da aka tura ta aka ce da ita ta shiga gari ta jiyo labari na nan Musa alaihi salatu wassalam sai ta ce hal sai ta ce hal adullukum shin yanzu ba na nuna muku ba ala ahli baitin ga waɗansu mutanen gida wani gida an nuna muku yakfulunahu da za su ɗaukan muku nauyinsa su ɗauki kafalarsa su shayan muku da shi su kula muku da shi har ya girma wa hum lahu nasihun kuma su mutanen wannan gidan ga wannan ɗa nasihuna masu nasiha ne za su kyautata al'amuran shi za su kula da shi za su kula da nutsuwarsa da numfashinsa da tayinsa da duk wani abin da ke bukata kuna so in nuna muku tunda an kawo da ya garba an kawo wance ya nan kowace ya ki ɗauka eh kun gano wanda ke ko ashe mata akwai hasu kai a ciki ba wai tana tafiya tana cin masara ba kazo wanda mata sai ga mata wallahi talla zai ga tana kan mace tana cin masara fara tana abu ma abu ma malam mata ne tsayayyu ba gudu ba da da baya sai ta danne dan wadan dan wanda ne ba kaninta ne sai ta danne bayan ya ji garban kowanne ga gaba ce carab ta ce nuna muku ba a'a sai da ta haƙura tukunna sai da ya karɓar nonon kowa an fara shiga dabara ta ɗaya an wuce dabara ta ɗaya nan dabara ta ɗaya shine a bashi nono ya karba ya wuce wannan dabara ta biyu an wuce mutum na uku mutum na duk bai karba ba yanzu za a shiga dabara ta nawa kenan yanzu ya sa a yi shine sai ta kawo wannan shawarar ta ce yanzu ba na nuna muku ba nuna muku wani gida mutanen gidan nan za su kula da za su ɗauki kafalaki za su ɗauki kulawarsa za su ɗauki tarbiyyarsa za su ɗauki kaza za su ɗauki kaza za su ɗauki kaza sai ku aka yi haka ɗin kuma haka tun daga daga gidan shugaban ƙasa ne za a biya a ƙware kuwa lazimi ya yi shi ke na aka biya ta ɗa ina yin nan فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن ولكن أكثرهم لا يعلمون وبنجد الله ما نوجد سركية فرددناه sai muka mayar da shi annan Musa alaihi salatu wassalam ila ummihi zuwa ga gyatumarsa dama Allah ta'ala ya mata wani alƙawari ko yace inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin yace faradadnahu ila ummi sai muka mayar da shi zuwa ga a wata riga wata riga riga da za ta shayar da da kuma za a biya za ta kula da shi kai ta ƙarra ainuha mun yi haka ne don idan ta yi nutsu hankalinta ya kwanta wala wala ta hazana kada ta razana kada ta mauta kada ta bakin ciki wani ta'alama ko mun ya wannan ne dan ta san anna wa'adallahi haqqun lalle alƙawalin ubangiji gaskiya ne dan shi ya mata alƙawalin zai mai mata da shi kuma yanzu ya mai mata da shi walakin na aksarahum sai dai mafi yawan su su zuwa kenan kira wanda mutane sa la ya alamu na ba a mai da shi zuwa ga mahaifiyarsa bane Allah ba ba yi ba ba a mai da shi zuwa ga mahaifiyarsa bane Nam. wannan fa shine abin da Fir'auna haka ya dauki tsawon lokaci yana biyan kuɗi ana shayar da shi ana kaza ana kaza ana kaza har shi ne ma lokacin da Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo mishi a matsayin manzo ya goranta mishi yace alam nurabbika fina walidan wala bista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min al-kafirin qala wa wa idan wa ana min al-talin ففررت منكم لما خفتكم وهب لي ربي حكما وجعلني من الصالحين وتلك نعمة تمنها علي أن أبت بني إسرائيل ينزو wacce wata ni'ima ذاك من da za ka mun golinta bayan ka bautar ولما بلغ أشده واستوى وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الله تعالى ولما بلغ أشده a lokacin da nan Musa alaihi salatu wassalam karfi yake girma wastawa ya daidaitu halitta shi ta cika istawa bai zo da ila ba bai zo da ala ba in ya zo da ila shine ma'anar qasada masawa ila sama'i wa hiya dukhanun فقال لها وللأرض ائتيا أو قرن قالت أتينا طائرين ثم استوى إلى السماء فسوى كنا سبع سماوات لن ينظر إلى هو يقول على ينال معنى ردي بيتوا أكعب أو كك أكعب لتستووا على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإلا إلى ربنا لمنقلبون الرحمن على الأرض استوى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض fi sittati ayyamin mastawa alal arshi aga ya da yayi abin nan yayi ta'addida ala kenan amma idan ya zo babu ala babu ila yana da ma'anar alkamar kenan falamma walamma balagha shuddahu wastawa ya cika halitta shi ta cika ya daidaitu ya kammalu atainahu hukman sai muka bashi hukunci wa ilman da yake muka ba hikima da wa kazalika irin haka ne najzil muhsinin muke sakan kama masu kyautatawa ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغافه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل mubin Allah ta'ala ya ce wada khalal madina sai shi annabi Musa alaihi salatu wassalam ya shiga cikin birni cikin gari daga daga kaga tunda a babban gida yake ba ko da yaushe yake shiga cikin gari ba kenan yasa ko wannan lokacin da ya shiga garin ba a kowane lokaci ya shiga ba ala hini ghaflatin min ahliha a lokacin da mutanen garin sun dan rakkana haka kamar lokacin kailula sun yi baccin rana ko cikin dare ba su gama tashi ba ina fata mun fahimta. kaga wannan shine lokacin da mutanen gari na ga sun dan sun dan fuku haka dai sun dan kauce haka amma tsakar rana lokacin kowa na kasuwa misali ko abin nan da hansi kowa ya fita lokacin fita aiki ko kaza ko kaza wala saboda haka da ya tashi fita sai da ya faki lokacin da ba kowa zai zai gan shi ba tukunna kuma haka a lokacin Allah ta'ala ya kawo wannan ayin ne bayan da ya ce wannan ma nan a ku, lokacin da ya kai karfi kenan yanzu batun jarirai abin nan yana jariri mata kauke. yanzu ya shiga eh yawwa ya shi zai fara ne ce wata halal madina sai shiga garin garin masar kenan ala hinin ghaflati min aliya a lokacin da mutanen garin sun dan na haka mana suna lokacin ko rana ta take ana bacci rana <laughs> ana bacci rana yanzu ka ai hannun na daren ba bautar shi ake yi Allah da Allah ya sauri kowace da fi har sai ya samu a cikin wannan garin ya samu mutum biyu wasu mutane biyu ya kata tilani suna faɗa da juna haza wannan shi shi'ati yana cikin jama'a dan wannan fir'auna ya san ya karkata jama'a wadda ala alaha shi'an ya sanya mutanen garin masar ya zanya su kungiya kungiya ya raba kawunan su to wannan yana cikin bangaren sa wa hada wannan ɗayan kuma da masu biyu ne min aduwi yana cikin makiyansa yana cikin kiftawa kenan kabilar fir'auna shi kuma annabi Musa alaihi salatu wasallam yana cikin banu Isra'ila kenan ɗaya yana cikin banu Isra'ila shine min shi'ati ɗayan kuma bakin ɗaya ne yana cikin kabilar fir'auna ana gwabzawa fastaghasahu alladhi min shi'atihi sai wanda ke cikin jama'arsa wanda ke cikin banu isra'ilawa sai ya nemi taimakon annabi musa alaihi salatu wasalam ya nemi agajinsa akan abin da zai iya ko akan abin da ba zai iya ba akan abin da zai iya inda inda yana faɗa ne ana naushi wanda ya ce wani taimaka ma annabi yana buƙatar da kimi dole ku kun gane wannan da ke ko da abin da zai ga na faɗi wannan akwai wani mutumi da ke gabashin Najeriya nan da ya naɗa kan shi a matsayin shugaban masu ya ce ina waɗanda suke cewa isi ba bata halatta ba sai ga wani Allah gashi Allah ta'ala Ya ce yake fasaghatha jini shi a shi'ati kuma Allah ta'ala ya ce wala haƙa haqqa bil batil wa taktumul haqqa haƙa antum ta'lamun tsabage ya tuka mutane ne ko yana musu matsayi ne mutum yana musu ba in ba jin haka ba ai wannan mutumi ya ce ya nemi agaji a nan Musa ne akan abin da a nan Musa zai yi ina fata mun fahimci wannan da kyau ya nemi azabin shi ne akan abin da zai iya yi ya nemi cewar ya sanya shi a wuta ko aljanna mana yana da wannan sai da wannan ne ya sa na shi kawai shi ne mutum yana zama na sai dai yi amma din dai a binne sun mutane a ce Allah ta'ala ce fusta gasa hullabi min shi'ati su ko waɗancan da ba sai ina qur'ani ma yana ba ba sai sai ya fada shi a qur'ani hada min shi'ati wa hada min adwi fasu gasa hullati min shi'ati kaga waɗannan su san mai na qur'ani ya dosa ba domin Allah ta'ala ya nassanta mana a farkon surar ya wa ta'ala wa ta'ala ala shi'an ya sanya su yan shi'a ne a ce firawa da ne in za ka musu yare irin nasu ya na firawa da ya sanya ya shi'a da. haka ne wa ta'ala ala shi'an ya san sanya mutanen garin duk zama yan shi'a kenan ƙungiya-ƙungiya. in mun zaga musu fasara irin ta su ke kenan nasallahu nasallahu salamata والعافية فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من أبي فوكذه موسى عايز أن موسى يشيك شيرا مالي فقضى عليه عايز يكشي شكوى kuma kowa ya san al'asul mali ba ya kisa ai ka kalla mutum da mali ka sharfa mushi ba duk wani lafazi da zaka kira na mali ka waske shi da mali ka kalla mushi mali ka yafa mushi mali kai mai lantarki a ido duk baya kawo na ga ake wani mali zai ga zai ga irin mutum ya kama sai ga kama amma a hada mai da sarki tiyo yawwa duk wannan baya sawa a mutu kun gane wannan da kyau ko duk wannan baya sawa a mutu amma wannan sai zama sanadiyar ajali sai ya daidai da ƙarar kwana qala hadha min amali shaytan sai annabi Musa ya ce wannan aiki ne na shaytan daga mali sai a mutu aiki ne na shaytan innahu lallai shi a duwun tintirin maki ne ga dukkan bani adam mudillun mai batar da ɗan adam ne baki ɗaya mubinun ɓatarwar kuma a bayyane yake yi ɓatarwar da shaidan yake yi ba waya boye yake ba mubin a bayyane yake yi ina ba ta fahimci wannan da ke to za ga wannan wannan wannan kisa da annabi Musa alaihi salatu wasallam laifi ne ko ba laifi ba ne sai na ya zama laifi maki zai kashe alharbi ya kashe dama tsakanin su akwai kuda wuta alharbi ne kun gane alharbi kun ga akwai akwai akwai almu'ahad wanda yake an sanya alkawarin tsagaita wuta tsakanin ku da shi saboda haka ba musulmi ba ne amma za ka ba shi kariya ba za ka yarda a taɓa shi ba amma akwai alharbi wanda yake kana neman sa'a shi yana neman sa'a to wannan haka suke banu isra'ila wannan lokaci da fir'auna haka ake azabtar da su yake to ranka zaka ga ba amana Musa alaihi salatu wassalam sai ya mai da shi fi yace قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين قال كان موسى عليه الصلاة والسلام يأتي رب يا أبنجي إني ظلمت نفسي ماذا لنتكينا للي ماذا لنتكينا فاغفر لي يا الله كغافر ثاني mini yana faɗan wannan addu'a ya Allah ka gafarta mini fa fara la sai Allah ya gafarta mishi kun gane ko sai ya muka faɗi muke wannan fassarar yace faghfirli ya yi atafi da fa'ul kun gane ko kenan nan Musa yana yin wannan yana mutuwa sai nan Musa ya yi addu'ar Allah ya gafarta mishi addu'ar Allah ya gafarta mishi ta zo bayan wannan ya mutu ne ba tare da doguwar tazara ba don tasirin atafi da fa'ul kenan fa fara la sai Allah ya gafarta mai ba tare da wani tazara ba innahu lalle shi Allah madaukin sarki huwa al-ghafuru shine mai gafartawa Arrahimu shine mai yawan jinkai shi sa da wani 'yan sauka a jirgin sama a kan aka je taron shi da ya kallaci masu taron sai ce irju ila buyutukum arga farko lakum ya ce duk su koma gida ya gafarta musu sai kalara bai ce billahi la ilaha illa huwa ƙarya yake yi Allah kuwa ya ce ƙarya yake yi Allah ta'ala huwa kura rahim kun da kira kira kun ji tauhidi akan haka aka yi ta gogarmaya da shi kuma shi ya ga bayan su busu su da gaba bayan shi kuma ka yake bara haka yake ka zo ka tare da ilaka ka je wajen su kuma gidajen su wannan fa ba da ce ta nubuwa ba da ce fa ta rububiyya rububiyya fa wajen su koma gida ya gafarta musu yana da'awar shi ma innahu huwal ghafurur rahim lalle shi Allah madaukin sarki shine al-ghafur mai yawan gafara ar-rahim mai yawan jinkai ma'ana yana shi sunan shi al-ghafur sunan shi ar-rahim yana sifata al-maghfira kenan ya cewa yana da sifata ar-rahma jinkai qal ta annabi Musa alaihi salatu wasallam ya ce rabbi ya ubangiji bima an amsa alayya saboda irin ni'imar da kai mun ta wannan yafiya da kai mun da wannan abu da kai mun falan akuna zahiran ba zan sake zama mataimaki ba shine zahir ba zan sake zama mataimaki ba lil mujrimin ga dukkan waɗanda suke mafarkata tunda ai ce makoye je yi sai sai wuce ita da bai sake taimakawa fanɗararru ba wanda suke mujrimin نعم فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين الله تعالى أصبح في المدينة sai shi annan Musa alaihi salatu wassalam ya wayi gari a wannan birni haifan yana cikin jin dan yana tunanin mai kaje mai kazo tunda dai an kashe kuma wanda aka kashe cikin mutanen da ne yanzu kaga dole ya kasance cikin ka tsantsan wannan mataki za a ɗauka dole ya saurara ya ga zai biyo baya yana cikin wani shine khaifan yana cikin tsoro ya tara abu yana bi sannu sannu yana jiran ya game zai biyo baya yana cikin wannan hali fa idan lazistan sarahu bil amsi kawai sai ga wannan mutumin da ya nemi agajin shi jiya kun gane ko hmm. zai mishi shi aji kenan hmm. ba shi ne ya nemi agajin jiya ba wace ya taimaka mishi yastasrihu yana ihu kenan yana neman yana neman a sake taimaka mishi jiya an taimaka mishi a <laughs> yi mari a mutu yau ma kuma yana so a sake taimaka Shi ne eh, abin nan fa'iza kawai sai ga allazistan sarahu wanda ya nemi agajin shi jiya inda ya nemi taimakonsa shine istansara ai gaga nasara ne aka kara mishi alhamza da sinu da ta'un yana da ma'anar talab kenan bil ausu jiya yastasriqu yana iyo qala lahu musa sai annabi musa alaihi salatu wasallam ya ce mishi innaka lalle kai din na ka din nan lagawiyun wallahi dararan mutum ne mubinu kuma ban ka a bayyana take ke ke wannan abin nan Wannan ta ce mutum ne Ban dararre ne kuma fandara a fili take nam فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلم إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد وما تريد أن تكون من المصلحين Allah ta halaki cewa falamma an an arada a lokacin da shi annan Musa alaihi salatu wassalam yayi nufin an yabtusha billazi huwa aduwwul lahuma ya danƙi wannan mutum wanda yake abokin gaba ne na su su biyu din kamar ya su su biyu kaga allazistan sarahu bil amsi wanne ne mu taimako nan Musa jiya banu Isra'ila ne ko banu Isra'ila ba bani isra'ila ne annabi musa alayhi salatu salam bani bani isra'ila ne ko bani isra'ila bani bani isra'ila ne isa ya ce falamma an arada a lokacin da shi annabi musa alayhi salatu wa salam inifin an yabtisha ya danki billazi huwa aduwwul lahuma ya danki wannan mutumin wanda yake makiyinsu ne su su biyu wanda wanda ya sa shi da ya bani isra'ila ne ya kece da ihu duk da kaji ya ihu ai dan ko ba zai ji ba to lokacin da nan Musa alaihi salatu wasallam ya yi nufin ya danki wannan mutumin da yake cutar da wannan bani Isra'ila wannan bani Isra'il qal sai shi bani Isra'ila din ya ce ya Musa ya kai Musa a turidu an taqtula ni kama qatalta nafsin bil amr yanzu kana nufin ka kashe ni kamar yadda ka kashe wani jiya a yanzu ya tona shi da ya ga za a kawo ya dauka shi za a doka kuma ya san jiya ai ba shi aka mara ba amma da san kwaf ɗaya aka yi aka mutu tsora ga da ya ga annabi Musa alaihi salatu wasallam zai taimaka mashi? ya dauka kuma yau shi tunda annabi Musa ya ce innaka laghawiyyun mubin ya dauka shi za a shi za a abin nan saboda ka zai ce a turi da an taktula ne kamar ka tarta nafsun bil am yanzu kana son ka kashe ni ne kamar da ka kashe rai jiya a gan ya tona kenan ko da tun da jiya su uku ne da shi da wanda aka kashe da shi annabi Musa alaihi salatu wasallam ko to ga yanzu ga annan Musa ga wannan bani Isra'ila ga wannan da ake so a abun nan a yaki shi yanzu ya ji magana kenan don wannan ya faɗa ya ce wani ne yi kisa ko da ce da ake kisan ba a san wani ba yanzu wannan bani Isra'ila ka san na ta jiki ba da ke wani lokaci فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس in turidu yanzu kaga ba ka so illa an ta kuna dabbaran ba abin da kake so sai dai ka zama jafafarin mutum a ubillah in ji wannan mutum yake faɗa wa annabi sallallahu alaihi salatu wasallam fil ardi aban kasa wa ma turidu an kuna min al muslimin ba ka zanga ka zama cikin masu kawo gyara a ubilla kenan ya nuna annabi Musa da biyun shi cewa wanda jibu ne kisa yake so dan zaka ji an yi mari kuma zai yake so ya aibanta shi da wannan duniya na'am وجاء رجل أقصى المدينة وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يعتمرون بك ليقتلوك إن الملأ يعتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين الله تعالى جاء رجل سوى نمت يزوق min aqsal madinati ya zo daga nesa can wajen garin wajen garin madina wajen garin masar kenan daga manisanci ne ya tuho a guje wajen rasul yas'a yana gudu qala yace ya musa ya kai musa innal mala'a lalle masu fada a ji lalle ma'aikatar tsaro a ƙarƙashin jagorancin fir'auna kenan ko mm. masu fada a ji ya tamiru na fika suna suna tattaunawa akan al'amarin ka kenan da wancan ya faɗi magana ya an bangalo cewar annu Musa alaihi salatu wasallam shi yi kisan jiya kenan kuma bani Isra'ila ne kuma lalle akwai abin da ake tunani din nan fa ana ganin take taken abin zai fara yasa gub sai ake so a ɗauki matakin gaggawa a yi kat saboda ba a bar wani division division yana magana ba a'a gaba ɗaya kawai innal mala'a masu faɗa a ji a ƙasar ya ta na bisa suna san suna tattauna a kan al'amari to ba a bar wani bangaren tsaro wani zai tattauna a manyan ne kawai gaba ɗaya suke cikin ɗin abin nan suka ɗauki abin nan kawai su suke Liyak tuluka kuma suna tattauna ne su ga yadda za a yi su kashe ka fakhruj ka fita in yi laka minan nasu in lalle ni ina cikin masu lalle in ni laka lalle ni a gare ka minan nasu ina cikin masu nasu kaga mutane kenan kaga babban jami'in tsaro kenan amma mutum ya zama jami'in tsaro sak a cuci addinin ka ai gome kana kallo ai ba su yi wa ai saboda yana ya san komai yana abin nan kawai sai yi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam jira. ina fata mun fahimci wannan da kyau ko dan za ga wani yana aiki a wurin amma bai san da ake bai san manyan da suke tattaunawa ba wani da ya shafa ruwa shi da kyau an bashi yayi tsoro ne amma da yake tattauna bai san komai bai san ajanda ba bai san komai ba to kenan tun daga ga wannan yayi wannan maganar shi yana cikin yan fada shi ya zama wasu malaman tafsiri suka ce shine wancan na cikin suratul ghafir wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna duk da ba far sunan shi ba nan ma waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa yace ya musa innal mala'a lalle masu fada a ji jami'ai suna can ya nuna bika suna taro akan al'amarin ka ka dan su kashe ka fakhruj ka fita inni laka min an-nasihin lalle ni ina cikin masu maka nasiha fa kharaja minha sai ko annabi Musa alaihi salatu wasallam ya fitar daga garin daga wannan gari na Masar khaifan yana mai cike da tsoro ya taraqqab yana jujjuyawa ya riga ya tunda kaga fita shi ta sulalewa dole ya dinga tafiya yana waigawa ba a biyo ba ba a kaza ba a ba qal sai ya ce rabbi ya ubangiji najjini na al-qawmi zalimin ya laka tsere da ni daga mutanen da suke azalimai to a darasi mai zuwa sai mu ji ina ya nufa da ya fito ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah